Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun haɗa da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da LOL FM da kuma Niyya da ke birnin Kwani. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi a yaushe kuma kuke so. Za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. yau Assalamu alaikum ni ce Hafsat Bello dan mai soro tare da Sarfila Hashim Guba muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa wani kamfanin zirga-zirgar jiragen saman Najeriya ya buɗe layin jigila kai tsaye tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya. Muna kuma ɗauke da sharhin jaridun Amurka. wato sharhin jaridun Ghana da kuma sakonnin da kuke ajiye mana a bisa na'ura, amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Adadin yawan barnan masifin biyun da suka afka afkawa kasar Indonesia sun fara fitowa fili yayin da tawagar masu aikin ceto suka isa kasar suka kuma shiga yankunan karkara kwanaki biyar bayan da gizar kasa mai maki 7.5 da mummunan guguwar tsunami suka afkawa yankunan lardin Sulawesi da ke tsakiyar kasar. matsalolin karancin abinci da ruwan sha da man fetur da kuma kayayyakin kula da lafiya na yin sanadiyan mutane suna ficewa daga yankin da wannan bala'in ya shafa yayin da kuma hukumar agaji ke nuna damuwa akan mawuyacin halin da mutanen da aka bari a baya ciki har da dabban ƙananan yara suke ciki hukumar fama da masifu ta indonesia ta faɗa ranar talata cewa yawan mutanen da suka rasu yawansu ya kai 1,234 an yi kuma kiyasan akwai mutane 50,000 da suka rasa mahallansu yayin da gwamnati kasar ta indonesia ta ce mutane miliyan 1,500 ibtila'in ya shafa jiya laraba amurka ta amsa umarnin babbar kotun majalisar ɗinkin duniya na cewa ta ɗage wasu takunkumi da ta ƙaƙabawa ƙasar iran ta hanyar yaga wata tsohuwar yarjejeniyar da ta ƙulla da iran ɗin tun shekarar 1955 iran ta kwashi lokaci mai tsawo tana watsi da yarjejeniyar a cewar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kara da cewa kamata ya yi a ce ita ma amurka ta fice daga yarjejeniyar tun shekaru masu yawa da suka wuce iran ta kai karan amurka gaban babbar kotun majalisar ɗinkin duniya tana mai cewa takunkuman da amurka ta kagaba mata ya saba yarjejeniyar da suka kulla tun 1955 amurka da tsohuwar kawarta ta kusa iran sun amince da yarjejeniyar ne a wani bangare na daƙila tasirin tsohuwar tarayyar soviet a gabas ta tsakiya lokacin da ake zaman ɗarɗar tsakanin amurkar da tsohuwar tarayyar soviet ɗin a jiya laraba ne dai ita kotun ta majalisar ɗinkin duniya ta yanke hukuncin hana amurka amfani da takunkumin da ta saka wa iran wajen hana shiga da kayan agaji da magunguna da abinci da kayan aiki zuwa cikin ƙasar ta iran musamman masu alaƙa da tabbatar da lafiyar masu tafiye-tafiye a jiragen sama to ana shan labarin duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc karshen ta dai hukumomin shari'a na amurka sun kama wani mutum ɗan jihar utah da ake zargi yana da alaƙa da wasu wasiƙun da aka aika wa shugaban ƙasa da ma'aikatar tsaro ta pentagon mutumin mai suna william clyde allen mazaunin birnin logan na jihar utah an kama shi ne jiya laraba ana zarginsa da aikawa da wasiƙu masu ɗauke da wani iri na wata bishiya da ake samun gubar rice daga cikinta ɗaya daga cikin wasiƙun da an rubuta ta ne zuwa ga shugaban amurka donald trump wasu gobe kuma an aike su ne zuwa ma'aikatar tsaro ta pentagon ɗaya zuwa ga sakataren tsaro jim mathis ɗayar kuma zuwa ga hafsan hafsoshin sojin ruwa admiral john richardson ita dai gubar rison aba ce mai hatsari wacce idan aka haɗe ta ko aka shaƙe ta ko kuma aka yi wa mutum allura da ita nan take take iya halaka mutum cikin wa'adin sa'o'i takwas kacal. Ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun kuka kan matakin da gwamnatin ƙasar birnin da ta ɗauka na dakatar da ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu duk wani damuwar da ake ciki da ita ta cin zarafin bil'adama a ƙasar. Matakin da Majalisar Tsaron Ƙasar ta ɗauka na dakatar da duk wasu ayyukan ƙungiyoyin ya shafi ƙungiyoyi kamar ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da kuma ƙungiyar Kiristocin Katolika ta Catholic Relief Service. waɗanda ke bayar da taimakon kiwon lafiya a wasu ƙasashe da mutanen su ke matuƙar buƙata. Nicholas Agostini na wata ƙungiyar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kare marasa wato masa ƙarfi ya ce waɗannan ƙungiyoyin da aka dakatar su ne ke aikin samar da ayyukan kiwon lafiya da na ilimi da gwamnatin birnin din ba ta iya samarwa. tun shekarar 2015 kasar birnin da ke fama da tashashen hankalin siyasa bayan da shugaban kasa fiya nkurunziza ya sanar da kudurinsa na sake tsayawa takara a wa'adi na uku ya kuma yi watsi da sukar da ake masa na cewa wa'adi na biyu ne kawai kundin tsarin mulki ya ba shi damar yi tun daga lokacin ne jami'an tsaro da matasan jam'iyya mai mulki ke auna 'yan adawa ta hanyar kama su da fyaɗe da kuma azabtarwa har ma da kashe su a cewar ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta human rights watch labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc farko wani kamfanin zirga-zirgar jiragen saman Najeriya ya buɗe layin jigila kai tsaye tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya da zummar samar da sassauci ga jama'ar kasashen biyu wanda kuma ta wani bangare hakan zai bada gudunmawa wajen bunƙasa harkokin kasuwanci. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. am very pleased to uh, Manajan daraktan kamfanin Overland Airways kenan kaftan Edward Boyo lokacin da yake jawabi a yayin bikin kaddamar da ayyukan wannan kamfani na jiragen sama. wanne yake shirin fara jigilar jama'a tsakanin birnin yamai da lagos ratsawa ta birnin kwatano na jamhuriyar benin abinda hukumomin nijar ke yi wa kallon wata hanyar karfafa harkokin hada-hada tsakanin waɗannan kasashe malam karijo mamadu shine ministan sufurin wannan ƙasa. in kana so daga nyame ka je a lagos ko ka je a sokoto ko ka je a abuja kaga sai ka haya waɗansu jirgi da sai su yi yawon duniya da kai kamin su kai ka a wajen da kace zuwa in mutanen najeriya ma su ce so su hau jirgi su zo a nan bilhak sai an wahala to yau da zuwa wannan kamfanin overland sai mu ce alhamdulillah dama Eh, mutanen nijar da najeriya mutane daya ne yau kuma wannan jirgi ya kawo su kusa da kusa. An dai bayyana cewa jiragen Overland Airways za su tashi a ranakun Laraba da Juma'a zuwa da dawowa tsakanin biranen Lagos, Kotonu da mai yayin da wannan kamfani ya ɗauki alkawalin isar da matafiya zuwa sassan Najeriya ta hanyar ofisoshinsa da ke jihohin kasar Kuma a cewar wakilin jakadan Najeriya a wurin wannan biki, Mr. John Usman. Kafin a zo nan din nan an riga an gama komai da komai. Wanda ba zai iya ba, gwamnatin Najeriya ba zai yada ba. Su ma masu kamfanin ba za su soma abin da ba za su ci gaba da shi ba so an gama duk shirye-shirye da aka mata yi an riga an gama so wannan ya nuna cewa sun shirya da su za su ci gaba da aiki kuma ban ga abin da zai tsar da su kuma idan suka soma ba jiragen waɗanda za su taso daga lagos a karfe 8 na dare za su iso ya mai a karfe 10 na dare kafin su yi asubanci a karfe 5 na safe domin shida a kwatano da lagos a karfe 7 na safe tsarin da 'yan kasuwar da ke hada-hada tsakanin waɗannan ƙasashe suka ce ya masu daidai alashe abubakar bala wani ɗan najeriya ne da ke kasuwanci a nan nijar mu allah godiya da allah kan wannan lokaci da muka ta jira ga shi allah ya sa an fara kaddamar da waɗannan alherai wannan ba ƙarfin alheri na ga mutane musamman 'yan kasuwa da kuma sauran jami'an gwamnati masu tafe-tafe gaskiya an samu sauƙi muna fatar allah ya sa nan gaba su ma nijar su karfafa su masu kafa irin wannan wanda zai shiga najeriya ta wani bangare bikin kaddamar da kamfanin na reshen overland airways a nijar ya kasance wata dama ta tuntuɓa tsakanin shugabannin kamfanin da takwarorinsu da ke jigilar jiragen sama a wannan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar sule mummuni barma kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan wakar. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadaban haurewa, hanyar bullewa. Mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa, ah, mu nemi ilimi alfahari. zuciya shi ke hallakarwa mu nemi ilimi suturar sanyawa a dole mumini tsoron mai kowa mu nemi ilimi suturar sanyawa tsoron buwaye sutura ce mai yalwa aiki da hankali hanyar kullewa aiki da ra'ayi dallashe kwakwalwa komai tsawon dare zashewa a yau tsawon gari sai an yi iskewa aha ga yau da gobe ya mai cin kowa Akwai a tashi mai kai ƙarshen kowa Akwai a tashi sai ta isko kowa Akwai a tashi mai kai ƙarshen kowa gudu da waiwaye baya a tsirarwa mm, akwan a mai kai ƙarshen kowa sai a naifa da na atawa. Allah mun rike kalin jamu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC yanzu ga shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Salisu Ibrahim ɗaya daga cikin 'yan jarida a Kaduna wanda kuma yanzu haka yana nan Amurka wani kwas. Mun tsaya inda muka faro magana a kan cewa an ma fa kirkiro ko kuma ana kan sanin yadda za a kirkiro wani gilashi wanda makafi ko wanda ba sa gani za su iya gani da shi. Kasancewar ya zo yana karatu to zariyar da suke yanzu haka suna kan hanyar wani gari na so a ce mun tattauna din da shi to amma ga yadda muka fara tattaunawa da shi muka ji abin fa sai a hankali bari ku dan ji a ah, to salamu alaikum warahmatullahi malam salisu wa alaikum assalam warahmatullahi malam kabara to na san dai kana tafa a cikin kuna mota yanzu haka kuna ina kuke nufa ne haka sun sanyin safiya da mun tafi wani taro wannan turanci ke cewa retreat ah, mun nufi wani gari da ake cewa stage so mun yada zango yanzu a wani gari da ake cewa flagstaff hmm. so mun an yada zango an dan huta an ci abinci rana hmm. yanzu mun sake daukar hanya zuwa teku. To, Malam Salisu makon da ya gabata dama mun fara tattaunawa da kai sannan kuma kamar yadda masu sauraro suka biyo mu cewa za mu ci gaba da wannan tattaunawa wannan makon. To, ka san yawa. Ina cika magana. ko yana shiga okay eh ji wancan yana shiga kamar magana irin na mota announcement ko a'a irin akwai dan me ake cewa ne ana da dan fanne irin an yi tafiya an gaji to an sa spika ana okay dan tattaunawa ne okay na gane i don't know kana ga zai yi ne ko ko sai dai bakon gobe eh wai ai zai wahala na ji sosai ya karu eh ai ina ga kawai kila da karshe dai mu bari kawai sai next week mu yi to eh. ranar sati ina so zan kira ka to in muka gama magana da rani eh. sai mu duba possibility eh. monday ko tuesday na gode fa ya hakuri a ah, ba damuwa to na ga kamar yadda muka yi din sai Allah ya kai mu mako mai zuwa wai bahaushe ce da mu rawa gon bakin tashi mako mai zuwa sai mu saurare shi lafiya lau ba tare da wannan hayaniyar kan hanya ba to amma kafin misali sallama da kuɗin ga wasu rahotanni guda biyu. Ayuba mutum ne mai mutane. Ko da yaushe cikin 'yan shekarun nan yakan fito daga gidansu a unguwar jantar Adamu karamar kumar just Arewa ya nufi wajen sana'ar abokinsa inda ya saba hira. Hakan ba wai ba shi da buri ko abin yi ba ne. So na paralyze a 91, da na paralyze sai na koma rehabilitation center na na yi training na yin takalma na shekara biyu bayan da na gama sai na dawo na koma makaranta kuma secondary school dina a 1998 so bayan nan sai ina zaune a 1999 da aka dawo da demokradiyya sai na rajista da pdp a lokacin daga nan na shiga harkan koyon siyasa da kyau ana bi ina bi na campaign uh, ana yi damawa da ni daga nan sai a 2013 ko sai na fita neman takara neman kansila ayuba ɗalibi ne mai yin wasannin motsa jiki sannan kuma uwa uba ɗan siyasa ne menene to yasa ayuba yake son siyasa haka a irin rayuwar da na kai na wata rana sai na fara tunani na ce to an wa'anda muna kiran su so called able people sukan zo su rude mu su doki mandate namu su yi ta amfani da shi ba su yi mana abin da ya kamata ba sai na ce to yadda allah ya ajiye ni i believe zan iya in shiga siyasa in taba rayuwar mutane shiga siyasa don yin takara ga masu ɗauke da nakasa a Najeriya abu ne mai ɗauke da ƙalubale da jidali matuƙa amma dai ayuba bai karaya ba. lokacin da na fita wayansu suna yadawa cewa bai kamata a zabe ni ba saboda ba ni da kafa kasai irin anguwanmu da nike wai in an bani mandate wani ba dan iya haura tudu ko an yi mutuwa wai in jan yi gaisuwa ba to a mutane suna wayewa mutane sun ce ai ba saboda mutuwa kadai aka yi neman takara ba ai in ba zai iya haura ba zai iya ba ma wani ai sako ya kai sako ya representin nashi a gurin ba to wannan ma ya dada sa ya dada sa mutane sun kara sona a lokacin al'umma da masana su ma sun yarda da cewa nakasa ba kashi ba ce wajen shugabanci we have a lot of muna da nakasassu da yawa masu kwazo wanda na yarda cewa za su iya gudanar da mulki na azo a gani a kasar mu misalin theodore roosevelt wanda ya mulkin kasar amurka sau biyu kuma yana daga cikin shugabannin kasa da suka yi mulki na adalci a kasar ta amurka kuma shi ma yana da nakasu saboda haka na tabbata cewa muna da nakasassu ta kowane bangare wanda za su iya yin mulki na a zuwa gani sosai a kasar mu ta Najeriya. Are capable of providing the leadership that Nigeria needs. Parties din ya kamata su yi la'akari da irin um, guideline da kuma encouragement da za su ba ma nakasassu da matasa da mata in har suna son mutanen nan su shiga cikin siyasa wayan su abubuwa ya kamata a ce sun dan takaita shi ko kuma in ce su rage cost implication wanda zai discourage namu na participate na cikin siyasa. Daga Jos Nigeria, Ilyasu Kasimu. To bayan rahoton Ayuba ɗan siyasa a jamhuriyar Nijar an ƙaddamar da dokar zirga-zirgar ababen hawa ma'ana ƙa'idojin tuki yadda ya kamata domin kuwa sai an yi haka ne za a rage yawan matsalolin hatsari da ake samu musamman yadda hatsari ke taka rawa wajen samar da mutane masu bukata ta musamman ta hanyar nakasa su za ga mutum da lafiyarsa amma hatsari ya nakasa shi sakamakon mafi yawanci lokuta ganganci wakilinmu bismillah magamar hanyar premier exchanger kenan da ke kan titin da ake kira avenima libero wanne yake ɗaya daga cikin wuraren da aka fi fuskantar cinkoson ababen hawa a nan yamai a wannan safiya ta litinin ɗaya ga watan oktoba kusan galibin matuƙa sun ɗaura maɗaurin da ake kira Centre de securite yayin da akan ganin mafi yawancin masu babura sanye da hular kwano da nufin yin biyayya ga dokar da hukumomi suka kafa wani matukin babur malam sha'ibu abubakar na ganin fa'idar wannan mataki don ni wannan shaida ce gare ni kwanakin bayan na hudu da kask sai da ni juyi hudu zuwa biyar ma saman gudurau kask na kaina to kalisa ba ka gani a wannan lokacin babu ta ya ka gan wallahi wannan abi yana da kyau ubangiji allah ya sa mutane su gane mana wannan kaskin kuma ta zama amfani gare su haka su ma masu motoci ke yabawa da wannan tsari ko da yake a cewar su abin na bukatar gyara. Su da kansu ya kamata su yi tsari wajen su. Wannan doka ne na gwamnati ya kamata in ya buge ka ya buge wani shiko. Kakadi ba kai soja ne ko wani fite ko wani otorite. Tuni dokar ta fara ritsawa da wasu masu ababen hawa irin su Iliyasu. Wanne 'yan sanda suka kwace wa inji a ɗazu da hantsi. saboda samun sa da rashin saka hular kwano dokan da an ka sa an ka ce kas ni ko ban samu saye ba an ka kama ni inda na san hakan ne da ban hita da mota ma sai aje gida ko ba haka ba yau na samu dama sai in dauki mota saboda abin da an za doka ai kamata mutum ya bi shi a ranar goma ga watan jiya ne hukumomi suka sanar da jama'a cewa saka hular kwano da amfani da madaurin mota wajibi ne ga jama'a daga ranar 1 ga watan oktoba abinda shugaban kungiyar direbobin taksi ba ta da jibril ke cewa ba su gamsu da shi ba irin wannan doka ba a bata kwana goma sha takwas ana bata ne a kalilan wata shida ne in ba mu san wata shida ba mu san wata uku ni taksi ina dokan mutum hudu a ce mutum hudu duka sai sun sa sentir babu gaskiya ni duroban da fasajekin da yake gabana wannan santir security ya shahe mu doka ce mu da ita amma ba a ce mini na baya yana sawa domin kawar da dukkan wani shaku daga zuciyar jama'a wani jami'in kula da zirga-zirga da muka tarar yana ba da hannu ya ce kowa ya kwantar da hankalinsa an ce doka doka ne kowa eh, kamata yi bishin ya kamata Eh, saboda mutane eh, su ta yi lahiya su dawo lahiya don kan gane ba wani takura ba ne. Doka ta ce dukkan wanda aka kama da laifin kin amfani da hular kwano ko maɗaurin mota za ci shi tara daga jika biyar zuwa jika goma na sefa. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To duka duka a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman wakilanmu guda biyun nan iliyasu Kasumu da silamu Mumuna Barma sai Julia Lazarus Gresham da take hada mana sauti Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na da shi To madalla yanzu kuma ga Ridwan da sharhin jaridin Ghana. Za mu so sharhin jaridun ne yau da jaridar The Publisher inda babban jam'iyyar adawa NDC ke zargin uh, gwamnatin nan na akufa ado da bita da kulli a shirin nan na bincike wato na audit kenan. sai kuma wannan labari da wato 'yan makaranta na ada ba su ma san wane ne shugaban ghana ba jaridar abc news tabbatarwa ndc za ta tafi shirin nan na baya da ilimin sakandare kyauta 3shs wannan labari ne da ake ikirarin ya fito daga babban magatakardar jam'iyyar ndc sedun kitiya gwamnatin npp ce ke biyar manoman koko kuɗi da ya fi soka a wannan karo sai kuma har yau wannan labarin na jifa ativo shirin nan nata a zamanin gwamnatin ndc inda aka bata kwata kwandilar wata motocin safa-safa na kudi Ghana sidi miliyan 36. Tsohon shugaba John Mahama wadda bai da na kamawa kamar yadda jaridar ABC ɗin ta faɗi ya sake ɓillowa kuma. To amma ya ce sun fi shi gazar-gazar. Jaridar Ghana Times, hukumar GRA wato kuma karban haraji kenan ta abka akan masu kaucewa sanya tambari na haraji akan kayansu. Har yawa jaridar ta Ghana Times NDC ta sa kafa ta shuri rahoton gwamnati na yin bincike ko kuma lissafin nan da ake cewa auditor jaridar da daily dispatch mai yiwuwa ne koje bonan ya janye ya haɗe kai da tsohon shugaba john dramani mahamman a kamfensa jaridar daily guide tsohon shugaba john mahamman yana kokawa akan shan kayi da ya yi a ɓangaren tamale daily guide ma'aikatan La Palme Royal Hotel sun farma shugabansu. Emirates Jumbo Jet ya sauka a tashar saukar jiragen kutuka da ke anan Accra. Sai kuma wannan labarin da ke cewa Mrs. Trump ta iso nan birnin Accra domin su gadin kwanaki hudu na wasu kasashen Afirka. In mun waiwaya ga babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic ko babban labarinta a yau shine hukumar karban haraji ta dakatar da kamfanoni da ba su amfani da tambarin biyan haraji akan kayan su fitar da kayan tasu. Har yau da ya shafin gaba na jaridar ta Daily Graphic Rebecca ta sadu da Melania. jaridar ta ce matar shugaban ƙasa madam na rebecca ta sadu da matar shugaban ƙasar amurka mrs melania trump suka kewaya cikin birnin accra domin su maran gadinta na wasu ƙasashen afirka cikin kwanaki hudu da wannan sharhi muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau red lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana A gaida Ridwanullah Abbas sai kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum biyoyi Amerika. Ni Umar Ibrahim daga kumashin Ghana wajen fari mazaunin Ashanti To shi Yari Abdulaziz Yari gwamnan jihar Zamfara yanzu ne ya ga ya kamata ya haɗa jami'an tsaro su kula da masu zabe amma lokacin da barayi suke bin yan uwa suna kashewa da ya'ya da jikokinsu bai kira jami'an tsaron ba sai yanzu ne eh saboda Allah ya kamata a rike wa Allah saboda kuɗi yanzu kuma an da Allah an koma kan kuɗi amma lokacin da ya kamata a taimaki lima ba a taimaki da jami'an tsaron ba sai yanzu da lokacin zabe ya zo yanzu ne yake so ya gwada cewa shi gwamna ne kai sai ka ba mutane wurin ba ka tsoron Allah Salamu alaikum. sunana lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya da shehu mai da kasari zama sashen hausa na boa a isannin da sako na da lahirin 'yan najeriya gaba ɗai mata da maza musulmi da krista dangane da zaɓen da an kai jihar zamfara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kira na na ɗaya shine a al'ummar jihar zamfara don Allah don annabi ku ƙara haƙuri ku miƙe tsaye ku ƙara roƙon Allah ya samar da dawomin zama lafiya jihar Zamfara. saboda kun shiga cikin ibtila'i na kore ku gidajenku da sace muku da saisai da ta da hankali da kashe mata da kashe yara da kashe tsaki wannan bala'uka muka mu al'umma jihar sokoto mun daɗe mu muku addu'a sai gashi kwatsan yanzu kun taho zaɓe mun samu labari ga rediyon amerika cewa jiya an yi kone-kone da jehe-jehe da kashe-kashe wasu sassa na lokal government ɗin zamfara mun nuna mu na bakin ciki dangane da abin da ya same ku ko kuma shugabanni ku ji tsoron Allah ku dawamar da adalci ga zaɓe. To kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice adadin yawan barnan masifin biyu da suka afka a kasar Indonesia sun fara fitowa fili yayin da tawagar masu aikin ceto suka isa kasar suka kuma shiga yankunan karkara kwanaki biyar bayan da girgizar kasa mai karfin maki 7.5 da mummunar guguwar tsunami suka afkawa yankunan lardin Sulawesi da ke tsakiyar kasar. jiya laraba amurka ta amsa umarnin babbar kotun majalisar ɗinkin duniya cewa ta ɗage wasu takunkumin da ta kakaba a ƙasar iran ta hanyar yaga wata tsohuwar yarjejeniyar da ta kulla da iran ɗin tun shekarar 1955 iran ta kwashi lokaci mai tsawo tana watsi da yarjejeniyar a cewar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarfi Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni Hafsat Bello dan mai saurake cewa sai Allah ya kara haɗa mu.